I've never seen this kind of thing in my life. This is the first time. No, I've never seen it. Oh. I say, uh, this is from God, though. It's from eh, God. Wasu mutane kenan ke bayyana mamakin su ga wani abin al'ajabi da ya faru ga kogin Ogun da ya raba jihar Lagos da jihar Ogun. Tun a ranar Asabar daidai wannan ciyawa mai kama da kainuwa ya fara mamaye wani bangare na wannan kogi inda kuma jama'a ke ta tururuwa domin ganewa idanunsu wannan abin al'ajabi da ya faru ga kogin na ogun gama abin da wasu da na yake cibir da su da sanyin safiyar yau din nan ke cewa gaskiya da nake kara to ya aka yi wannan abu ya faru gaskiya ko da gari ya waye ko da an ka tashi iko da Allah kawai sai aka gaishe to da aka gaishe kuma sauta suka dora hawa ne tun ga taji jiki wasu ga kai ba wai su haura mashin har da doki ma aka dora wuciya da shi ba ga ke ya lotsa ba Halidu nan angon kake kara? Eh lalle nan cikin kara ne ki. To me faru da wannan ruwa lafiya ka Abin da ya faru ina ganin yanzu saura misalin wajen kwana hudu ko da na zo kaɗan kaɗan abun yana zuwa har ya zama na cewa jirgi ma ya zo nan gurin ya raba sai jirgin ya kasa wucewa saboda wannan haƙi. tuni dai mahukunta suka gargaɗi jama'a musamman masu gigin hawa kan ciyawar da su guje yin haka domin komai na iya faruwa kamar da kwamishinan muhalli na jihar ogun mr bola oyeleye ke cewa a lokacin da ya kai ziyarar bazata a gaɓar wannan kogi. advise that um, people that are, you know, commuting on it should stop it because um, Iceland usually brings along with it other reptiles, scorpions, and the like. ko wannan ciyawa da su guje yin haka domin komai na iya faruwa akwai halittu da suka biyo wayannan tsirrai zuwa wannan wuri kuma za su kasance masu hatsari ga bil'adama a gaban mu aka kashe wani maciji a nan to kaga kuwa ashe akwai hatsari yesterday and right in front of me with you snake so people should stop you know uh, committing on it yanzu dai kafin masana kimiyyar tsirrai ko kuma ruwa su gama tantance abin da ya faru da wannan kogi jama'a za su ci gaba da tururuwa domin kashe kwarkwatan ido babban jibrin murai amurka daga lagos